Taron Majalisar Ɗinkin Duniya na wannan shekara kwa ya fara ne da wani gagarumin taron koli kan bunƙasa da ƙara tabbatar da shirin muradun karni na yaƙi da talauci, yunwa, ciwo, kuma bayan mata da ƙananan yara da ilimi da sauransu. Kimanin ƙasashen duniya ɗari biyu ne masu wakilci a Majalisar Ɗinkin Duniya suka rattaba hannu a kan sabon ƙudiri na wannan yaƙin nan da shekara dubu biyu da talatin a nan helikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York. Shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni shi ne ɗaya daga cikin maga kujera guda biyu na na taron kolin kuma ya tabbatar wa kasashen duniya irin aniyar da shugabannin suka dauka. Together we are sending a powerful message to people in every village, every city, every nation worldwide ya ce baki mu muna aika saƙo zuwa ga mutanen karkara birane da duk ƙasashen duniya cewa muhimmantu wurin ɗaukar muhimman matakai na kyautata rayuwarsu alhassan yusha babal wa'iz mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum kuma ya halarci wannan taron inda ya bayyana man ɗaya daga cikin matakai na cimma wannan muradun matakin da aka doki ne yaya za a yi su wayan ga hadafofi da zai sauya rayuwar mutane yaya za a yi mutanen duniya duka su samu labari in dai mutane sun samu labari kamar ga abin da ake ɗauka kuma da abin da ake tsaurare wato wurin su to za su sa hankali su yi ta ɗakun gwamnati su ainihin tabbatar cewa ana cimma gurin ko dai ba a cimma to amma duka wannan ya fito ga samun labarai wannan taro na majalisar ɗinkin duniya yana cike ne da tarihi sakamakon halartar fafaroma a karo na farko a helkwatar majalisar ɗinkin duniya shugaban na katolika ya yi bayanai masu muhimmanci inda alhassan babal wa'iz ya yaba da irin matashiya da fafaroman ya yi wa shugabannin duniyan cikin zatutukan da ya yi ya kayatar ya jawo hankalin mutane da manyan siyasan duniya duka kan cewa ya kamata a kula da rayuwar yara da mata nan gaba a yi gaskiya a yi adalci a bar fadace fadace a kiyaye hakkin marasa galibi wasu 'yan afirka mazauna ƙasa amerika sun bayyana irin ra'ayoyinsu akan wannan taron da aka yi sunana jibril abdullahi to gaskiya abin da mu ya dame mu afirka rashin shugabanci to in dai wannan abin za a tattauna ne na cigaba united nation da kasar nan america za su taimaka to sai su san hanyar za su bi taimakon da za su yi kasu danka hannun azalimai sunana abdullahi shawara ne shugabanninmu ya kamata su tausaya bayan allah a nan amurka muke muna wahala amma ana rufa mana asiri to su ma su yi koyi da wannan sunana hadi alhaji alhassan ko da yake bangaren abinci wurin da mu ma muke rauni sosai a afirka na yi tafiya kasake dai da yawa kaman su zambia south africa zimbabwe da sauransu na ga ababen da suke lak ina ga da biga problem da muke da shi ne wurin abinci sunana idrisu muhammad gana na fito amma ni kuma abin da na gani ga shugabannin rashin kishin kasa ne don shi ya kamata a sa muna kishin kasa cikin zukace mu inda dai mun samu irin su Buhari biyar ma cikin Afirka na to da mu ma mun ci ma gurin Ana na ana ci gaba da tarurrukan kasashen duniyar a nan birnin New York. Baba ya kuma makili sashen Hausa na murya Amerika a birnin New York.